sai ya ji motsin mutane kusa da masallacin da ya ji sun matso kusa sai ya kabbarta sallah ana haka sai ya ji an buɗe masallaci an shigo sai ya yanke shawarar tsawaita sallah saboda jin tsoro su kuma kawai sai suka share wuri suka zauna suna jiransa a tsorace ya sallame ya waiga don ya ga ko su wane ne sai ya ga sarki da tawagarsa kafin ya ce komai sai sarki ya mika masa hannu suka gaisa bai san abin da ke faruwa ba aka je da shi fada aka kyautata masa har gari ya waye sannan aka yi kuwa jama'a suka taru sannan sarki ya yi jawabi ya ce tun da daɗewa ina son aurar da babbar 'yata kuma na rasa wanda zan aurar ma ita domin ina neman na kirki mai jin tsoron Allah amma liman ya bani shawara kuma na yi aiki da ita na samu wani saurayi a tsakiyar dare shi kaɗai cikin masallaci yana sallah a lokacin da duk ire-irensa suna gida suna bacci don haka na aura masa ‘yata kuma na yanka masa wani babban gari daga cikin masarautata. A nan ne fagogon naka ya sun kuyar da kansa yana kuka, yana faɗi a zuciyarsa, wannan fa sallar ƙarya ce na yi, Allah ya bani wannan alheri, to ina ga na yi sallar gaskiya? Ya Allah, daga yau na daina duk wani aikin asha kuma zan riƙa sallar dare har iya tsawon rayuwata. To kun ji labarin Katar da ake cewa Allah ya yi muna gamon Katar. Darasi a rana ɗaya Allah kan yi bature duk halin da ka ga mutum a cikinsa kada ka yanke masa ƙauna idan yana da rabo wata rana Allah zai shirye shi kada ka ruɗu da zahirin mutum da yawa akwai rina a ƙarƙashin kaba baka sani ba.